yanzu za a shiga cikin maudu'i ƙimatun zaman wato ƙima ta wakaci babu abin da ke shammata mutane in ba lokaci ba alwaktu wal umru wal ayyam wal laili wal nahar wal malul abdi da lokaci da rayuwa da kwana da wannai, da darrai da nahar kamin rana ta yi ƙarfi da da ƙa'id wato minti minti ta agogo da la'azad harara saka. waɗanda su ne da malin su ne kan dukiyar bawa wallahi mutane suna sakaci da lokaci kamar bautan abin da akan su ba waɗanda duk abin da za a samu daga baya to yi bata amma kan dukiya to wakacinka waɗanda da muka faɗa lokacin da an gare ka rayuwarka da ita za ka duk abin da za ka nema kwanukan da kake duniya da su za ka nemi abin da za ka nema da rai da su zaka yi abin da ka nema alfijir ya keto zuwa rana ta abin nan ta ɗaukaka nan za ka nema abin da ka nema minti minti na agogo da lahazat ƙiƙa ƙiƙa waɗanga wallahi su akan dukiya naka huwa ni'matun min a'zam ni'am Allah lahi ala al-ibad wannan ni'ima ta daga cikin mai girman ni'ima akan bayi من الله على عباده بمن بمنتين الله يا يقول زبائي ده قول مين انا الله من قول شيء ابن ده يمنا الله الذي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله يا ابنا قول yace Allahu lazi khalaqa as-samawati wal Allah shi ne wanda halitta samai da ƙasa. wa anzala minas sama'i ma'a Allah ya ji suwa ruwa daga girgije jama'a Allah ya halitta mu da sama ya halitta mu da ƙasa akwai mai iya yi mana in bai ba Allah ya ji da ruwa daga girgije akwai mai iya su in bai suwa ba to fa aka bihi Allah ya suwa da dalilin ruwan nan mina samarati ya ce rizqan lakum don arziki gare ku ga sunan ku ci ku ba dabbobin ku wasa hara lakumul fulk Allah ya hore muku jirgi litajariya fil bahri don ta gudana cikin kogi da amri da umarninsa wallahi ba don umarnin Allah ba ba don horewa Allah ba da jirgi in ya zama akara ya ɗauka kayan nauyi ya zo cikin ruwa wala sai kifi amma Allah bai muna haka ba wa hara lakum alhara Allah ya hore mu koramu ga huran kuna yadda abubuwan ci ciki wa hara lakum shamsa Allah ya hore muku rana wal qamara da wata da'iba yanzu tutut wasa hara na kuma laila wannan har Allah ya hore muku dare da kuma keto alhiji zuwa faduwar rana wa ataku Allah ya ba ku min kulli ma sa'altumu sashen abin da kuka roƙe shi sashen duka ne abin da kuka roƙe shi ba Allah ya ba ku abin da kuka roƙa duka ba abin da kuka roƙa wani abu daga cikin Allah ya ba ku yana da kyau ma wata fili a san irin waɗanda wurare وإن تودوا نعمة الله إن كنت إذدوا نعمة الله لا تقصوا ولا رأوا إكلايسا إن الإنسان لن يفكين نزلوما شيء ثاني إن أنا من الفكين نزلوما من يوم ظالمت كان سلا كفار ومن يوم شيء من ربوكي السافر كان آه إبراهيم ليه وقسم الله عز وجل بالزمان الله يعلم رنقوا ده زماني سبب ده مهمنش زماني واتكينا ده مهمنش أقسم بالأسن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جمعين منش اللوكة ألا يرنقوا هذا أثر وتوقع لوكة حلتة النبي آدم yana matsayin yunfu zuwa komawa ta ɗan adam shekara arba'in lokacin da shaidan ka biyowa ya ƙwanƙwasa ce a adamun su su akwai jini to Allah ya rantsuwa da wannan wakaci ko kuma Allah ya rantse da sallar la'asar zuwa faɗuwa rana wakaci daina ko kuma Allah ya rantsuwa da lokacin da mace ta ɗauki kayan ciki zuwa a haifai wakati daina ko kuma Allah ya rantsuwa da lokacin da an ka halici duniya zuwa ƙarewarta wakati daina saboda haka lokaci muhimmanci gare shi kada ka bari lokacin kai kai gaban za Allah Allah ya rantsi da lokacin ce innal insana lafi kusur wallahi dan adam na cikin hasara wace ne hasara ko dai ya ƙi aiki gaba ɗaya ya mutu yana kahirinsa ko ko a'a yana cikin hasara duk lokacin da ɗan adam ya aiki akwai aikin da ya yi wannan da ya yi ya kamata ya ƙara to rashin ƙarin nan ya hasara to illal na amanu wa amilu salihat sai waɗanda suka yi imani suka aiki na ƙwarai wata wasau. bil haqq suka yi wasiya suka umarni junan su da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka wa junan su umarni da ai hakuri to anan muhalli shahidi rantsuwa Allah da wakati a gane lokaci na da muhimmanci Allah ya rantsuwa da laili wal laili bismillahir rahmanir rahim wal laili idha yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يا شيخ Allah ya ranke da dare zaman dare don yana to Allah ya ranke da wannan a kan lokaci na da muhimmanci duk lokacin da ɗan adam yana raye Allah ya kai lokacin da ya kai ma'isar ya balaga to in ya samu shekara biyu bai shiryu ba to waɗannan shekaru ya yi hasararsu ya an ƙara bai shiryu ba ya yi hasararsu in ya gama rayuwa ce gaba ɗai ya fita aikin alkhairi ba ya zo duniya awa bai zo ba lokaci ya wuce da shi mira na ta mai hasara kasi da lokaci idan mutum na cikin ƙurciya bai tsaya aiki ba lokacin da girma ya zo zai da na sani domin ya bai lokaci ya wuce ya yi asarar wakaci ina son in dawo da hankalin ku. mu dubi lokaci wallahi da shi wasu ka samu matsala mutum ya kuma yana ce ne da kai ne kai so da na yi abu kaza lokaci kaza lokaci ya wuce da kai ka yi sakaci mai da hankali da lokaci lokaci babban abu na wannan ha Allah ya rantsuwa da rana da ke to alji zuwa haɗa rana don haka suratul shamsi بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها لا يشيك الله يا رنكوا درانا الله يا رنكوا درانا انت الله يا رنكوا دواتا lokacin da ke biyo rana Allah ya rantsuwa da nahar wannan shine nahar Allah ya rantsuwa da shi mista saboda wakati na lokaci girma garai. za a tashi tana kallon mutane suna zuwa wuraren tafsiri cikin wannan wata suna fa'idantuwa amma kai ka girke ka ya zama ka gida ko kana cewa bacci ka kai a sai a dawo kana nan kana bacci ka yi hasarar wannan lokaci lokaci ya kai ya baka sai dai ka tarbi gaba amma wannan an gaba da kai yanzu wanda zai raurin da ya gama hasara saboda haka wakati abuna mai girma Allah ya rantsa wajen fajiri بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر الله يا رنك إذا كيف وقال تجر وانا هالي ده الله رنك وارس وقتينا ليال العشر كوانو تابنا قوما نزل هجة وانا وقتينا الله يا رنك وارس انا سوى اقوى داما اهمية وقت اهمية الزمان don mi ɗan adam iya sakaci da lokaci shi ka sa ya gama rayuwa sai ya fi lahara kai Ni na ya samu wannan abu sakaci da lokaci bai gano ya gyara ba sai da ya kai kul zai shiga tsabari idan magana gyara lokaci ya wuce lokaci ya wuce a yi hattara da lokaci lokaci wani abu ne mai tsada Allah ya rantse da hantsi wa dubuha Allah ya rantse da duha hantsi jami Allah ya waɗanda rantse ya rantse da dare ya rantse da alhijir ya rantse da rana ya rantse da buha, ya rantse da wata ya rantse da kwanuka guda goma Ni bayani a ahamiyatul zaman domin bayanin muhimmancin zamani muhimmancin wakati wani kimatar zaman akwai daga matsayi da kima na lokaci hibzun nan tsarewar rai idan wakacin da Allah ya baka ka dannata shi ka lalata shi da aikin asha sai da wakaci ya wuce yi farga lokacin ya sai gaban banza kuma akwai daga muhimmancin lokaci hibzul lauti wal ahli min al ma'asi ka tsare kanka ka tsare iyalanka gaban saba ma Allah da wannan Allah madaukin sarki ya magana a cikin na'am يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي شيكا الله يا masu إيمان ku tsare ku takan sannan ku tsare kanun iyalanku ga barin wata irin wuta wadda ba san kanta ba shekara ka nawa duniya sai ka yi da gaske ka yi ɗari da hamsin sai da gaske to amma wuta an hura ta shekara dubu ta zamfara Allah ce a ƙara fara wuta ba ta azaba an ka hura ta shekara dubu ta zanja ce a ƙara ba ta azaba an ka hura ta shekara dubu ta zambaka Allah ya ce a bata haka nan yanzu wutan nan da za a azaba za a wa wanda ka saba ma Allah azaba wa hiya sauda'u muslima bakata mai kirin duhu Allah ka kiyashe Allah kada ka samu shige ta wa fi hadisi qudusi ya zo cikin hadisi qudusi na manzo sallallahu alaihi wasallama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma kowa daga cikin an bashi wato abin da abin tambaya ga abin da aka bashi ku don haka ashe lokacin da zaka tsara abin da kake kiwo lokaci na in kasta kai sai lokacin shi wuce wadallata sunna kazalika sunnan manzo Allah ta yi gwadi akan muhimmancin zamani da haɗin zamani qala nabi sallallahu alaihi wa sallam la tazalu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'alu an arba'in dugadugan bawa ba ta gushewa ranar alƙiyama, sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu an umrihi fi ma amlahu za a tambaye ɗan adam rayuwar da Allah ya bashi ina ya ƙare ta ya ƙare ta wurin aikin asha ko ko ya ƙara da rayuwa ta wurin taimaka ma addini da ɗaga musulunci da ba musulunci goyon baya in ya ƙare ta wurin aikin asha to lokaci ya ba lokaci ne da ya ɓata ya ɓata lokaci ne gaban za Allah wa an shababihi fi ma ablahu kurciyar da Allah ya bashi matsayi ne na matashi ko matsayin ki na matashiya har Allah ya kai ki ki tsuwa ko ki kwanju ko ku Allah kai ka tsuwa shi ina na ka sai da kurciyar nina na kai ka ka sai da lokacin nan gaban da Allah baka amfani addini ba baka amfani musulunci ba da wannan lokaci naka za da yi ta amfani da shi Allah sauƙaƙa wa amalihi min aina iktisabahu duk yadda ya samu ina na ya same ta wa fi ma anfaqahu kuma ina ciyar wa ilmihi ilmin da Allah ya bashi ma za a mila bihi ni yayi ni aikata to anan abin da nake so in dawo da ku unzurna ku dubi su'alayin tambaya duk cikin hadisin da duka alin zaman daga lokaci na hankali su tambaya duk akan lokaci suke akan wakaci shin kai dan adam baka tunani lokaci akwai muhimmanci wa an ibnu abbas radiyallahu anhu قال نعمتان مغبون فيهما كثير من as الصحة والفراغ عبد Abdullahi ɗan Abbas. ya ce ni'ima biyu wallahi an dako mafi yawan mutane da waɗannan nemomi an kware su sha in Allah ya baka lahiya to kai kokari ka ci amfanin lahiyar nan da ka more ta don ciwo na zakuwa idan baka more ta da ciwo ya zo ba ka rawar yiwuwar Allah ka saki lokaci ya ce ga banza wal da zama kana sake ka da wani a shiga shigalu da zai shagaltar da kai in maza ka ribanci wannan lokaci in ba ka ribanci ba sai ce gaban da Allah wa hadar al-awqat wal anfas wala yadri mata tasab rayuwarka da shaidarka baka san yoshi na za ta yi su ba wata kula ya bai san lokacin da rayuwa ce za ta karewa ba in rayuwa ta kare rayuwar da an kai ba a ribance ta ba lokaci ya kai ga banza an yi aikin banza an yi zakuwa zo mu duniya Allah so kaza qimatul zaman qima wakati khursatul iman wani fursa na imani wal amal salih da aiki na kwarai wa ma sababu sa'ada fi dunya wal akhirah ko su asabin samun sa'ada duniya da lahira wanda za qala Allah wa huwa allazi وهو الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله يا من الإمام دود آية Allah shi ne ya halakar laila wanda har wanda ya halici dare ya halici rana hilfatan don wani bai ma wani amma liman arada an yi zakar ga wanda ya ne au arada shukura ko ko ya ne godiya in wakati ya wuce wanga baka yi ba tutar ba gaba amma dai wannan da ya wuce wallahi kai hasara ce amma ba dan shilmatan ɗin nan ba da mun samu matsala na'am wa qawla an lura da hadisi munasabat kaga wannan bai cikin nan bai kamata a kawo shi wanga ba ne yake ba sai yake bayan hadisan na yi gwada mai tajul nisa aktar eh mas'alolin da mata suke bukata da su suna da yawa sai ku ga yana sai ku tsallaka daga wannan don wancan sai wani zai cikin wata gaba da duk kun shi kawo nan Hmm. ɗara ta uku min ha alhairu cikin abin da mata suke bukata da shi wanda maza bai su ba to akwai haida wanda fasu akwai jinin biki wal istihaba akwai ciwon zuba istihada wahadin akwai fawa zaki ma'un abyan ruwa na farfaru ya karuji min qubil mar'a waɗanda ke da gaban mace qurbul larti ha kusa da haihuwarta waɗanda kowanne yana da nashi a hakamu ko mata ya shafa wakan hukumu ya kusa ha'id hukumci nawa ya banci mai haila samaniyatu ahkamin hukunci takwas haila tamna wa min dawa tana hana dawafi in ba na makka ko da an je jamra an gangaro da ita ba za ta ke ɗakin Allah ba da haila sai dai ta tsaya har ta yi tsalki a ƙa'ida ma abinda hanka ce idan tana jirgin farko za a mai da ita na biyu in Allah ta ta tsarki ta yi sannan ta shigo in babu sai ta kai har na don ba ta zagaya ɗakin Allah ba da tsarki ba wal itikaf hukunci ya ce banta ga mata na itikafi ah, ya ce banta ga mai haila ba za ta shiga itikafi ba wanda ke haila ba ta shiga itikafi don shiga masallaci na wa salat mai haila ba ta sallah kuma duk sallar da ta share cikin haila ba za ta rama ba matsayinta ta yi wa saum mai haila ba ta azumi amma shi azumi wa wa sawmi da amrin jadi umurni sabo an yi umarni ga mai haila ta ranka azumi wa mijinta ba zai sake ta tana cikin haila in yayi haka nan yayi haram wal istimta'u bima bayna surati war rukubati kuma ba za a ji daɗi da ita ba abin da tsakanin cibiya da guwayya hatta ta dahura bil ma sai ta tsalki da ruwa ba tsalkin taimama ba inda zai kama ya tsalkin taimama wannan shifaru kuma kuma su raina daban wa duhulul masjid an hana mai haila shiga masallaci wa masu mushaf an hana mai haila shahu qur'ani malan ta kun mu'allimatan aw muta'allima amma idan mai haila daliba ce za ta na makaranta to ya halatta ta dauki qur'ani cikakke ta sai a karanta shi ta idan mai haila malama ce tana karantarwa to ya halatta ta dauki qur'ani cikakke ta karanta amma idan tana zaune gida za ta yi nazari za ta yi karatu kama za ta yi abin nan karatun ƙur'ani to bai halatta ta ɗauki ƙur'ani tana haila amma karantarwa ko yawar karatu wannan an halatta warawa dabari dabrani ya roto la imani liman la amanata tala wala salata liman la duhura la wala dina liman la salata la babu imani ga wanda babu amana tare da shi imani ne ko babu shi babu sallah ga wanda bai da tsarki babu addini ga wanda babu sallah gare shi saboda haka hadisi ya zo da abubuwa uku amma kuma abu guda biyu ya kore saura wannan ya kamata ga mata ki kiyaye shi kam muddatul haili shi mudda haila kwana na wata to mata akwai mafariya akwai mai al'ada akwai mai ciki amma da da a in da haddam fa iddatuha yau man wadda wanda bata taɓa haila ba sai ga haila ta zo to idan jini ya doge mata sai ta kallo har kwana goma sha biyar in bai ɗauki ba sai ta wanka ta ci gaba da sallah sai a nemi magani don ya zama ciwon ba. amma wal mutaratu wadda an mai al'ada ita to arisa al'adarta za ta dubi da ta fara kwana uku ta yi haila ta ɗauki haila ta farko ba ta koma samun canji ba to nan sai ga haila ta zo sai ta kai kwana uku sai ba ta ɗauke ba to in ta ɗauke ta yanka ta kama sallah in ba ta ɗauke ba fa in ta ma da hadam in jini ya doge gare ta to wasu salatu ayyami ala akasar adata ha zahara za ta yi kwana uku bisa ga yawan al'adarta bisa ga sauraro amma ma la ta jawo ta mutu ashirin yau matuƙa ta tsallar kwana goma sha biyar ba a nan akwai bayani nan mai yawa mafariya an ce abin da mutabiya an ce za ta yi amfani da al'adarka muka yi misali ta harar kwana uku in bai doke ba to kwana uku za ta karawa shi da kenan in bai doke ba sai ce wanka ta kama sallah to amma yau abin da ya kawo wannan da ya ce ala a kasar ha mabariya tare da ta fara haila sai ta yi kwana bakwai jini ɗoki ta yi wanka ta kama sallah da haila ta koma dawo mata sai ta kwana biyar jini ɗoki sai ta yi wanka ta kama sallah da haila ta koma dawo mata wani wata sai ta kwan hudu sai ta yi wanka ta kama sallah da jini ɗoki to kaga wannan tana da al'ada ƙasa tana da ta tsakiya tana da ta sama cikin ta yadda aka yi idan jini ya zo mata wata rana tana kallon kwana hudu da ɗauke ya zo kwana hudu sai bai ɗauke ba to kar ta damu ta kwana biyar ta kwana biyar bai ɗauke ba kar ta damu ta kwana bakwai da ta kwana bakwai bai doke ba to bisa ga wannan al'adar mahi yawa kwana nan bakwai nan za ta ƙara kwana uku nan za ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku ya ɗauke wani layar hamdu in bai ɗauke ba sai a ta zaɓi don magani ya zan ci yanzu ba shi an magana da yi fasalatu ayyami ala aksari aratiha Allah ganar da mu to amma dunna inda ta ƙara kwana uku matuƙar bai tsallaka kwana goma sha biyar ba mala malam na malam hmm. to mun ƙare da mutadiya eh, da mutadiya to sai walhalin mai ciki ta yi al'ada min bara'ihi daga harkon cikinta ila shaharaini zuwa wata biyu idan mace tana da ciki daga harkon cikinta zuwa wata biyu to injini ya zo mata na haila to ka adatiha ya rasu saba za ta yi ba ta tsallaka al'adarta istizaharin ta bai wuce kwana uku wa min shaharaini ila hamsata ashara yawman amma daga wata biyu zuwa kwana goma sha biyar wato in dai wata biyu sun wuce aka samu kwana goma sha biyar wata biyu sun wuce kwana goma sha biyar to shi kuma wa min shaharai ko hamsin ta shirya wa amma in ya zama idda ta kalle kai haka nan bakin su ka auki ba wai ya ta yi ba gwargwaron al'adar su ta kai amma kai ya tsallaka kwana goma sha biyar wa min shahrayn ila hamsata wa 20 yawman to 20 shi ko shi abai tawo ba daga wata abu zuwa kwana 25 har abin da ya kai wata uku to 20 in ta ga haila don ba ta ɗauke ba zuwa kwana 20 ta hankalin sai tashi wa min daga wata shidda wato kenan daga wata uku har abin da wata shidda kwana 20 na wa min daga wata shidda ila nihaya har zuwa haihu 30 yawma kwana 30 waɗannan su abin da take kallo kada hankali ya tashi muna tare da kowa malla ta siru waɗanda su ba su haila in sun ga jini ba hailata ba sabiratu lan tabluk tis'a sinina karamar yariyar da ba ta kai shekara tara ba to in ta ga jini ba hailata ba amma idan yariya ta kai shekara tara ta ya an gajini ta hankali ta shahilata daga nan take warawa aisha balagar sab'ina sana wanda ta yanke kona ga hailar ta kai shekara saba'in matar da ta kai shekara saba'in don ta gajini ba hailata ba ta ce zuwa da magani ciwo na amma ya shekara hamsin hamsin da biyar sittin sittin da biyar sittin da bakwai sai ta jini hailata a wani har hadam ko kuma jini ya yanke gare ta kwata-kwata ta koma bagala to in ta ganai ita ko sai mu mai zata domin akwai matan da amu mai zai suna iya gane jini canjin sa wanga na haila na wan na ciwo na suna iya gane jini wurin murdawa cikin su ko bara na ciwo in zai zo murdawa ta daban na haila in zai zo murdawa ta daban Allah ya yi mata haka kam mutaharifin mata nawa naka istihala salatu uku na المبتدأ التي زاد عليها حيض أكثر من 15 يوما shine kuma tsallakan Wanda an mafariya wadda fara haila farko amma sai haila ta ƙaru bisa ga mafi yawa da kwana goma sha biyar sai ta kai kwana goma sha biyu sai ba ta dauke ba to tun wannan kwana goma sha biyu abinda ya sama istihala ce magani za a nema walhalilu halilu idza zada ala adatiha ila shahrayn wa ala 20 yawman ila khamis wa ala shahrin min sittati ila nihaya tunan mai ciki in jini ya ƙaru akan al'adarta zuwa ga wata biyu domin an ce wata biyu al'adar za ta kiyaye ko to ga al'adar ta saba sai ga jini ya to ya haura ta yi zahari. amma duk da haka bayan ta yi zahari sauraro jinin kuma ya haura to wannan hala ce ciwon zubana sai a nemi magani don kai ya taɓa ciki aw ala 20 yawman ila khamis ko kuma ya ƙaru zuwa kwana 20 daga wata uku har zuwa wata na biyar in ya ƙaru da kwana 20 to isa halata wa ala sha'arin min sittati ila nihaya ya ƙaru daga wata guda daga wata shidda har zuwa ƙarshen a haihu injini ya zo ya karu bisa wata guda to hailata abin da istihala ce wal mutaratu allati zada ala ayyam istizhariha da mai al'ada wanda jini ya karu sa kwanuka istizharin ta sauraren ta aw jawaza 25 ko ta tsalle kwana 15 wannan duka istihala ce istihala da muke magana jini da ka zuba biya hukuncinta hukumwa ka ɗahiri hukuncinta kawai mai tsarki take min kulle wajen wace huska muna tare da kuwa gara al'amri abinda an gaya al'amari yin su haɗu rukusul an so wanka in kada ana iya yanke mata shi an gaya ko mace wankan ba komai amma an so ta yi wanka ma huwa nifaq menene jinin biki huwa ma kharaja lil wuladati ma'aha aw ba'daha abinda ake ce ma nifasi abin da ya hita don haihuwa tare da haihuwar ko ku bayan an haihu duk jinin da ya hita ga mace tare da haihuwa ko wanda ya ta bayan an haihu ana kira ne nifasi walau bainata umayni ko da ta haihu wanga ɗa ashe ɗa guda na nan ba hito ba aka samu kwana goma sannan aka haihu wanga to libatinta tun daga haihuwa ɗan harko yake kuma ko ijihali na to libati na in dai ciki na ga mace fita to libati na magana babu komi ba aka raba ba haka bane annifasu zuhuru jahannam walau ijhala ko kare ciki an kai to wannan jinin nifasi na wa ka sarhu su kino yoma mai yawa ne kwana su ci wa aqalluhu bi miqdari nuzulul waladi karanti ne gurgurdan jidadda ko da mace ta haihu ba tare da jini ba akwai matan da ke haihuwa subul bahiri haihuwa musa irin wannan da sai ba lamar tsibu su ta an kuɗi suna tawar jini ya koma ciki wa aka hukar haid hukuncin nifafi wato jinin biki kamar hukuncin hailana illa istizhar istizhar da ya ita kan iya kai kwana 60 bai dauke ba to sai wanka a kama sallah duk ibada ayi a bi magani mallan su zaharu alaihi na suwa ba su isi zahari alhamilu mai ciki ba ta isi zahari sauraro na biyu wa murmutar da mawariya in eh, kai sha ba isi zahari na uku wal mustahara da mai ciwon zuba ba isi zahari na hudu wanda fasawa ya zanka eh, in kada a duhuru wani in kada a duhuru da ولم يجاوز خمسة عشر يوما عشر يوما mai ما mai nufafi. Idan jini na yankewa, tana samun tsarki tsakiya to in jinin ya dawo sai ta ɗauko sai ta haɗa da kwanukan da zai waɗancan ta yi ƙida har ta kai kwana ta ce amma waɗannan kwanuka na tsakiya da jini ya ɗauke kwanukan tsarki na yanzu da ya dawo sai a haɗa da waɗancan a ƙidaya muna tare da kuwa khatima tsarin Allah suna ani muna roƙon Allah ke muke ta cikawa ilam min alwajibi ala kulli musulmin yana daga cikin wajibi ga dukkan musulmi a tabarri min shirki wa sai kowane musulmi wajibi na tsiranta ya kubuta gabarin shirki ya kubuta gabarin sihiri wa an wahabi bin munabbahin qala qara'atu fi ba'd al-kutub yaqulu Allahu azza wa jalla la ilaha illa ana laysa minni laysa minni man sahira wala man sahira lahu wala man takahana wala man tukhina lahu Allah ya faɗa hadisi kurusi Allah ya ce ba wani abin bauta sai shi amma bai tare da rahama Allah bai tare da Allah duk wanda ya sihiri balle wanda an kawa sihiri yanzu ya ce a mai sihiri an kai mai balle wanda ya yi bokanci balle wanda ya zo boka ya yi mai bokanci wannan ya shirya ba shiga wuta duk wanda ya zo an kai mai sihiri ko wanda ya sihiri yan wuta na duk wanda ta yi sihiri ko wanda an kawo sihiri yan wuta ta kamar da haka Allah ya ce bai tare da su haka nan wanda ya bokanci ko da an kawo boka duk boka kahirata bokan ya kahirata mai zuwa inda bokan ya kahirata in ta sallah wa sun je aikin banza na mai sihiri kahiri na wanda ka sihiri kahirata sallah ta in ta yi a wasun je aikin banza na Allah sai ya ƙone ta Allah saukaka wa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu la yadkhuluna aljannata annabi ya ce mutum uku ba su shiga aljanna ko ga haifa ya karbanta mudilu da khamr mashayin giya addau in dai bai sha bai samu ba wa qadi rahim da mai kace zumunta bai shiga aljanna ko ga haifa ya aljanna bai samu wa muzdiqu bisir da mai galgasa dan sihiri ta ai yana yana yana magani maganin mina ya kai ɗan sihiri Allah sauƙaƙa rawahu imamu ahmad fi muzali fatara khalqan kaseeran kana ganin mutane masu yawa min ad-dalal fatatu yadkhuluna fi sir wa yazunuhu haraman fakar suna son haram na dai wa ma yashuruna annahu kufur ba san kai na ba ga yanan aqad ar-rajul an zawjatihi wa huwa sihirun kange namiji a kulle shi daga mata sai sihiri na ko a wa mace aikin da zai sa mata zuba jini sihiri na da wanda ta yi da wanda ya yi mata da wanda ta bada shawara da wanda ta rake ta da wanda ta sani ta kyara duka ka raina wani wasi ma mata da ne marati ko sihirun mace ta yi abin za ta jaya son mijinta don ya ƙi ‘yar uwarta sihiri na duk matar da ke jawo so ta haka nan gara ta amma ɗabi'un ƙwarai don ya so ki ba hana ba ki shirya kanki don ya so ki ba hana ba ki yi abin da za ki rada alamai da don ya so ki ba hana ba amma sihiri kam to ke shirya mashi ga wuta wafi bugu da halahu ta kyaman mata ta mutum da rai wa shi ba zalik da abin da kama da wannan da kalmatin majhula da kalmomi wanda ba a ko ya gadewa shirku wa dazalu shirki na da bata wal iyaz billah walhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta ala mani mahu godiya da haƙura mana ƙarshen wannan fifa da mana ya gabatar da ita a gare mu wadda yake malam ya marta ke da cewa muhimmancin lokaci amma idan muka kalla wannan takarda bakan dame ya ce ta taɓa kowane ɓangare wanda yake da muhimmanci a rayuwa irin ta musulmi namiji da musulma mace saboda haka wannan muhabara gaskiya da maza sun sani da babu su a baya a yin sauraron ba amma ko yanzu na ga malam da ɗauka ya ɗauka in Allah ya da alkhairi zai gane kowa ubangiji ta ala kai malam kyawar sakayya Allah ya ƙara malam fahimta da basira da hazaƙa ubangiji ta ala ya ƙara da ilimin malam albarka ubangiji ta ala ya ƙara malam tsawon kwana a cikin ne musu amfanuwa da shi mu kuma ka ba mu ikon ta'asirantuwa da abin da kullum malam ke karantar da mu na alkhairi to kafin abin akwai takardu guda biyu daya neman addu'a ce ɗaya kuma tambaya ce mai neman addu'a da abin ke cewa tana fama da matsala ta aljannu da ita diyanta tana fama da matsalar aljannu ita diyanta kuma har abin ya sa ‘yan uwanta ma suna kinta saboda haka da abin ta ɗauko na sana'a sai kasance ba ta ganin riba a cikinsa bashi ya karo a kanta ga ƙiyar yan uwa ga abin da ke damun ta sannan kuma ga sana'a ba ta albarka ta ke roƙon malam a taimaka mata addu'a akan yayi ro'in damoyi takarda ta biyu kuma ta ce assalamu alaikum malam don allah ina neman bayani ni ce nake biyar liman sallah na zo an yi raka daya bayan neman ya sallame ni ma sun sallame ban kawo cikin sallata ba ina cikin tafiya sai na tuna shin ya zai to tambayar ki tana da harshen damu in dai haka ya faru kuma yanzu kika tambaya sai ki sake sallah amma in ki tambaya don gaba ya haka ya samu ke bi liman amma akwai liman ya tsaye miki da a daya da ya sallama sai kima shi kin sallama kina ta ya ki tuna ki sai ki tashi ki kawo a daya in ki kawo a daya sai ki sajada badiya saboda ke kari na sallama na'am sai ta ce kuma a taimaka mata da addu'a Allah ya bata miji na mai addini to wannan su ne takaddun da eh? aikun malam yaro na ya yi aure gidan 'yan sihiri bai ganin girman iyayensa sai abinda matarsa da iyayensa suka ce ko kuma iyayenta kenan eh, kuma malam ni ban da buƙatar ta a wannan gidan saboda ba ta ganin na da mutunci na sai iyayenta duk da yake tasa iyayensa suka ce ya kwashi kayansa ya bar gidan shin malam suna da laifi don Allah malam muna neman addu'a a taimaka mana Allah ya shirya da shi a ne a dama shi ba mai addini ba ne domin uwa ko uba in ba wasan mata in sun kan wasu ɗa suke tare zai sai dai a dawo gare su a ba su hankuri domin sai na umar radiyallahu anhu ɗansa abdullahi bin umar ya auri mata yana son ta amma sai na umar yake mai sai ya sake ta abdullahi dan umar yake sake sai na umar yake faɗa manzo Allah manzo ke sakatta babu bidan bayani gare don haka matan ɗiya su shirya da uwayen ɗiyansu su shirya da uwayen mazansu shi ko ɗa ya yi tsakani ne da Allah tsakani ne da iyalin tsakani da uwaye ne sannan magana A tun warko in mutum zai nemi mata abin da an ka ce dubi ina na zai nemi ta wannan sakacin hasu uwayen sun yi amma sai a koma ga abin da ka warware shi insha Allah an ka yi za a samu nasara Allah sauƙaƙa aka muka lafi Allah ya saka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara tun sai abu na kusan ƙarshe zan gabatar da sakkaren gudanarwa na wannan ƙungiya mai albarka mataki na jiha malam suleiman abdulkadir ya jawabi a mardin wannan kwamiti na godiya zuwa ga malam